Laifin cin amana shine idan mutum ya danka maka kuɗi ko kuma wani kayan shi domin ku mayar mishi da shi a duk lokacin da ya tashi bukatarsa. Sai kuma ranar da ya tashi a ce mishi babu kuɗin ko kuma babu kayan. Ko da a ce rashin lafiya kuka yi sai kuka ari wannan kuɗin kuma dai yaya ne idan mutum ya baku ajiya na kuɗi ko kaya kuma ya tashi amsar abin shi babu su to an shiga cikin laifin cin amana. Bari in baku wannan dan misali yanzu a ce ɗan uwanka ya baka ajiyar miliyan ɗaya wace ya kamata ku mayar mishi mishi da ita a duk lokacin da ya tashi ranar da ya tashi kawai sai ku ce babu kuɗin to ko ma cikin mi kuka sa wannan kuɗin ranar da ya tashi amsar abin shi sai kuka gaza mayar mishi da su to kun aikata laifin cin amana ko kuma a cikin harakar gado yawanci kotu kan ɗaukan wakilai domin marayu aka iya damƙa mashi wakilin amanar kula da dukiya ko asusun banki filaye gidaje ko ma motoci na marayu to duk ranar da marayun suka kai mizanin su karbi su in har wakilin ya gaza mayar musu da dukiyarsu ko sai da da wani abu ya yi a ciki ko kuma ya taba wani kuɗi a cikin dukiyar to a ya shiga cikin laifin cin amana. ne doka ta tanada domin hukunta mutumin da ya ci amana? Idan alkali ya tabbatar da lallai kun aikata laifin cin amana za a iya ɗaure ku na tsawon watanni biyu zuwa shekaru biyu za ku kuma biya tara ta shika hamsin zuwa miliyan biyar na sefa kenan bayan biyan dukka kuɗin da kuka ci za ku kuma biya wajen miliyoyi na kashin laifin da kuka yi wa mutumin saboda da ranar da ya tashi karɓar kayan shi kun jinkirta biyan shi kuɗin shi to yanzu idan kuma mai ɗaukan albashi ne ya yi laifi misali a cikin wata ma'aikatar ƙasa ko kuma wata ma'aikata mai zaman kanta idan mai ɗaukan albashi ya ci amanar wani abu na wajen za a iya ɗaure shi tsawon shekaru biyu zuwa ƙasa da shekara goma wato shekara tara kenan wannan laifi ne na kayi amfani da kayayyakin ma'aikatar ta wata hanya da ba wacce aka aje kayan saboda ita ba za ku kuma iya biyan tara ta wajen miliyon ɗari na sefa wannan da a tuna masu ɗaukan albashi da wannan matsayin nasu kan iya sa a tsaurara musu a wajen shari'a. da dans da d'abus de confiance.